hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda ya zo daidai da 22 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke nan jihar borno a garin maiduguri inda muke cikin tafsirin suratu hud a jiya mun kwana akan aya ta 58 za mu tashi za mu dawo mu sake karanta ayoyi daga ta hamsin da tara zuwa ta sittin kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana cewa ni dai sabon shiga musulunci ne na sha nonon matata da na faɗa wani malami sai ya ce aurenmu ya ɓaci ta zama uwata tunda na sha nonanta amma ya ce za a iya gyara auren in na samo rago da dubu goma ya ce in na rago da dubu goma da man shanu yanzu na samu rago ina niyyar kai mishi gida to sai aka ce in sake yin tambaya in tambaye malaman sunna to ka gaba wanda ya shiga musulunci ba da jima ba ya san akwai malaman sunna <laughs> to kai daga jin wannan tambayar ka san wa aka tambaya kuma wanda zai ce zai maka gyara ko zai maka fatawa amma sai ka kara go da dubu goma da ban shanu <laughs> kaga wannan dan 419 ne ba malami ba ne dan damfara ne kuma Allah ya kiyaye ka da ya ci kudinka a banza wanda har haka ta faru gare shi babu komai don mutum ya sha nonon matarsa in ma za ta dama masa dawo ya sha ba wani abu da ka ba wani wannan baya baya bayuwa zuwa ga haramci dan mutum ya sha nonon matarsa ba ba bane in har zai iya sha wannan kuma ce ni mijina ya kasance yana bin malaman tsubu wato bokaye ta ce na yi mishi magana akan rashin kyan yin haka kuma ya ji tsoron allah amma bai daina ba to me ya kamata ta yi to babu shakka wanda yake bin malaman tsibbo yana kan hadari babba imaninsa yana cikin hadari domin ko zuwa kawai wajensu ba tare da yadda da abinda suke gaya masa ba hadari ne ballantana kuma ya je tare da kudirce gaskiyar abinda suke faɗa masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara ala faqad kafara bima unzila ala muhammad hadisi ne sahihi yana cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani riwayar abdullahi dan mas'ud wanda duk ya je ga dan duba ga boka wanda zai gaya masa abin da zai zai wakana ko ya wakana shi bai sani ba to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin abin da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyin da suke cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah qul ya ya'lamu man samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ba yash'uruna ayyana yub'athu ubangiji yace ka gaya musu babu wanda ya san gaibi waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah to kaga wannan aya cewa take tun wato ubangiji ya riga ya yanke hukuncin cewa babu wanda ya san gaibi kaga wani ya zo ce zai gaya maka abin da zai kasance tare da kai kuma ka yadda to babu shakka inda ka yi imani da faɗar Allah inda ba za ka yadda ba in kuma har ka yadda to ka karyata Allah kina akwai wanda ya san gaibi shi yasa annabi ya ce wanda ya je ga boka ya tambaye shi kuma ya yadda da abin da yake faɗa masa to wanda ya kafirce abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga mutum mace musulma ta ci gaba da zama da wanda akwai tantama cikin musulunci sai yana da hadari kwarai da gaske ta bi hanyoyi na ta ga yadda za ta ganar da shi ya fahimci abin da yake kai hadari ne idan hakan ta cutura to ta kai maganar ga manyanta domin zama da shi hadari ne ce menene hukuncin daga sautin mata da suke yi lokutan sallan magarba da insha'i wai suna kafa hujja da sallu kamar a ituni musalli ban san wani irin daga sauti yake nufi ba yana nufin in suna sallah a gida suna daga murya ana ji wanda suke cikin gida suna ji ko ku a'a ina ne ban gane ba tunda galibi masallatai ba mata ke limanci ba ballantana a ce sun daga murya tambayar tashi dai bata fito ba in a gida ne haka mace ta yi karatun qur'ani yadda za ta ji yadda kanta da wanda yake kusa da ita babu komai amma in a waje ne haka kamar a gurin da yake akwai mutanen da suke ba muharramanta ba to baya dacewa ta daga muryarta a gurin domin muryarta za ta iya zama fitina wannan kuma ya ce yana tare da matarsa wajen shekara biyu mahaifinsa ya ce ya sake ta bai kuma san dalili ba sai dai ya ce abinda ya kula shi mahaifin nata baya son shigar sunna da take yi wato shiga ta hijabi da take sawa shi ne dalilin da ya sa yake matsa cewa a sake ta to babu shakka duk da iyaye suna da haƙƙi a musulunci babba wanda haƙƙinsu ya ɗara haƙƙin kowa da kake tare da shi haƙƙin iyaye yana da girma ko ba musulmi ba ne haƙƙinsu ɗin na yana nan ka ci gaba da yi musu biyayya da musu ɗa'a amma ɗa'ar da ba za ta shallake shari'ar musulunci ba ba za ta ƙetare iyaka ba inda duk za ka ƙetare iyaka to bai halatta ba da'ar da za ka saba wa Allah ko kai musu da'a ka cutar da wani mara laifi to wannan da'ar ta ta ketare haddan ubangiji akwai hadisi na Abdullahi dan Umar lokacin da mahaifinsa Umar ya ce da shi ya saki wata mace da yake so ya je ga manzo Allah cewa gashi babansa ya ce ya saki wata mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ati sake ta kai wa ubanka mahaifi biyayya to shin za mu iya kiyasta kowane mahaifi akan abdul akan umar za mu iya wannan umar kamar yadda kowa ya sani a tarihi mutum ne mulham ubangiji yana masa ilhama cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ubangiji yake masa ilhama irin sayyidina umar ya hango abu ana zaton kamar ba daidai ba ne kuma haka din ne daidai kun ga kissoshinsa da kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar hijabi maganar asra badar maganar law ittakhadna maqam Ibrahim musalla duk sayyidina umar ne yayi wannan kuma da karshe alqur'ani yazo yace na sayyidina umar din shine daidai kaga mutun ne mulham mutun ne muhaddath inna mimman kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa umar a cikin waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda ubangiji ke wa ilhama to in har akwai wasu a cikin wannan al'umma to umar fa yana cikin su saboda haka wannan yana daga cikin falalar da umar yake banta da ita shine wanda zai hau kan mimbari yana hudu ba sai kawai a ji shi yana asariyatul jabal asariyatul jabal asariyatul jabal yana kiran wani kwamandan yakinsa da ya fita yaki Ajiye yana kiran sunansa yana cewa ka yi ƙurin da dutsen nan yake ku yi nahiyar da dutsen nan ɓangaren jihar da dutsen nan take ƙarshe sai ga mai bushara ya zo daga fagen yaƙi ya zo ya samu sahabbai da sayyidina umar ce musu an yi nasara saboda ana cikin yaƙin sai aka ji wata murya tana tashi sama ana cewa mai ɓangaren da dutse yake mai ɓangaren da dutsen nan muna yin inda duwatsun suke sai kuma allah ya ba mu nasara akan kafirin kaga wanda yana daga cikin karamomi na sayi na'umar to shin kowane uba shi ma za a iya kiyasta shi da sayi naumar a ce ya tirsa sa wa ɗansa sai ya saki matarsa mai biyayya mai da'a mai ƙoƙarin kiyaye dokar Allah kuma wani kuma laifi ta yi babu shakka akwai cutarwa a ciki akwai cutar da ita akwai cutar da 'ya'yansu ma watakila in suna da 'ya'ya to a irin wannan ba a cewa za a kiyasta shi da umar kawai da ka zo ka an yi fatawa kawai wani ya ci je ka sake ta to akwai iyayen da ba masa sa san ɗansu ya zauna da kowace irin mace to shi wanda ya za ka kenan ɗan ka haramta masa aure kenan duk sanda uban ya aure uban ya ce sake ta duk sanda uban ya ce sake ta kaga irin wannan kokari za a yi a samu waɗanda suke uban yana jin maganar su yana girmama su a nuna musu cewa hakan da yake bukata ba daidai bane kuma in yana da wani tuhuma da yake wa yarinyar to ya faɗi abubuwan da yake tuhumarta da ita aji in kaga kamar irin wannan ne magana tana sa hijabi sai ta daina sa hijabi sai ya ji daɗi kaga ba za a yi mata ba za a yi biyayya anan ba saboda haka yana da yana daga cikin abinda wasu da zarar irin wannan ta faru sai a ce a sake ta saboda biyayya ga iyaye to biyayya ga iyaye na wani abu ne babba a musulunci amma kuma yana da hudud yana da iyaka ba za a yi iyaye biyayya ba cikin abin da zai cutar da wasu akwai cutarwa gare ta in tana da 'ya'ya akwai cutarwa ga 'ya'yanta wannan ba za a ce a yi wa uba biyayya ba ita ta cuto, wannan ba daidai ba ne da waɗannan dai su ne tambayoyin da suke a hannuna yanzu da fatan allah ya mana gamdakatar بسم الله الرحمن الرحيم وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود نعم الله مدعوك كسر كيتشي وتلك عاد Waɗancan waccan ƙabila ce ta adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu suka saba wa manzanninsa wattaba'u amra kulli jabbarin anid suka bi al'amarin ko umarnin dukkan wani mai nuna isa kuma mai taurin kai wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana aka bibiye su da la'ana a wannan duniya wa yawmal qiyama hakanan da kuma ranar gobe kiyama ala ku saurara inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'dan li adin qaumi hud ku saurara wato nisan rahama ya tabbata ga adawa waɗanda suke sune mutanen annabi hudu wannan ta'aliki ne ubangiji yayi bayan ya gama babu bayanin ko kissar annabi hudu alaihi salam da mutanensa da irin taurin kai da girman kai da banci da suka nuna da kangarewa da yadda ubangiji maɗaukakin sarki wato ya kama su da uquba su ya azabta su ya halaka su halakarwa ta gaba ɗaya wa'azin annabi hudu bai amfane su ba sun ci gaba da bauta ma wani ba Allah ba sun ci gaba da taurarewa manzannin Allah ubangiji yake ta'aliki akan wannan ƙissa ɗin ake ba mu a dunkule dalilan da suka sa abin da ya faru ga adawa ya faru gare su Allah ya ce wa tilka ad kun ga tilka ismul ishara ne kuma na mu'annas sannan kuma lil bait yana yana tilka din tana koma zuwa ga kissa ko tana koma zuwa ga kabilar ita kanta kabila mu'annas tilka qabilatu ad sannan kuma ismul ishara anan yana da wani madluli wato ka duba yadda ubangiji ya baka labarin su yana gama bada labarin sai ya ce waɗancan adawa ne wato al'amarin su ya riga an yi su ya wuce ya zama da wani abu ne yayi nesa da kai kamar ba a yi su ba kamar an yi ruwa an dauke tilka adun jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya da ayoyin ubangijinsu dalili na farko da ubangiji ya halaka su a kansa jahadu bi ayati rabbihim sun yi jayayya sun karyata ayoyin ubangiji sun karyata wa'azin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa hudu da shi sun karyata dukkan juzi da hudu ya nuna musu <coughs> sannan wa asau rusula sun saba wa manzanninsa kaga Allah ya aika musu annabi hudu ne ya yi musu wa'azi suka karyata shi amma ubangiji ya ce sun karyata manzanni don saboda wanda ya karyata manzo guda ɗaya kamar ya karyata duka ne saboda duk abinda wani manzo ya zo da shi na tauhidi shi ne abin da ɗan'uwansa shi ma ya zo da shi babu bambanci idan har an ƙaryata annabi hudu to daidai yake da ƙaryata nuhu daidai yake da ƙaryata dukkanin manzanni gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce wa'asau rusulahu bai ce rasulahu ba domin ƙaryata hudu daidai yake da ƙaryata dukkan manzanni shi yasa wata aya Allah yake cewa kazzabat adunin mursalin adawa sun ƙaryata manzanni haka ubangiji ce sun karyata manzanni saboda karyata ko daidai yake da karyata sauran manzanni din wannan dalili na biyu da ubangiji ya halaka su na farko cewa ayoyin Allah na biyu sabawa manzanninsa ko sabawa manzansa annabi hudu da ya aiko na uku kuma wattaba'u amra kulli jabbarin anit suka bi wato umarnin kowane mai nuna isa da kasaita a cikinsu anidin wanda yake mai taurin kai mai tsaurin kai wato Allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga eh, wato daga cikin abin da ya jawo musu cewa Allah da ayoyinsa da manzanninsa shi ne biyayya ga waɗanda suke da ɗaukaka da manyan gari ba kula duk irin tattaunawa da annabi hudu ya yi ta yi manyan garin su ke faɗa ba a gaya mana abin da ƙananan ke faɗa ba manyan garin suke jayayya da shi suna faɗa masa duk abin da suke faɗa masa cewa su ba su yadda da shi ba bai zo musu da wata hujja ba ba wanda suke bin sa sai kaskantattu kaza kaza kaza duk manyan garin suke wannan magana to su kuma waɗanda suke mabiya ba sa tsayawa su yi tunani lokacin da suke ji ana faɗar maganar da ake faɗa sai kawai su yi biyayya da ubangiji ya tashi halakawa bai halaka su shugabannin kadai ba sai ya halaka shugabannin da waɗanda suka yi masa biyayya sai ya ce wa taba'u amra kulli jabbarin suka bi umarni na kowane mai taurin kai mai nuna isa jabbar wanda yake nuna isa mai nuna kasaita mai nuna shi ya fi ƙarfin kowa shi ya fi gaban kowa ya tsaya a gabansa kuma ne wanda yake taurin kai don abin da aka gaya masa baya shiga kwanyarsa Allah ya ce to bayan an yi wannan ubangiji ya ce wa utbi'u fi hazihin duniya la'ana. aka bibiye su da la'ana a wannan duniya har alkiyama ta tashi haka ake karanta abu ubangiji ya saukar da la'ana ga adawa saboda abin da suka yi har alkiyama tashi kuma karanta wannan la'ana ake ala ba'udan li'adin qaumi hud kaga la'ana ce kuma har alkiyama tashi karanta ta ake sannan wa yawmal da ranar gobe kiyama can ma za su gamu da la'ana ta ubangiji wanda ita ce ne nesantar da su daga rahamar Allah a tsunduma su cikin azabar da ba za ta yanke ba ala ubangiji ya sake kiran mutane ya sake jan hankalin masu sauraro inna adan kafaru rabbahum yace lalle adawa fa sun kafircewa ubangijinsu sun kafircewa ubangijinsu an yi amfani da kalmar rabbahum a cikin waɗannan ayoyi duk ba a yi amfani da kalmar Allahu ba aka ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim ba a ce bi ayati lahi ba aka ce ala inna adan kafaru rabbahum amfani da kalmar rab domin a ƙara nuna maka munin abin da suka yi wato ubangiji don kalmar rab tana nuna wanda ya ni'imta ya halicce ka ya ni'imta ka ya ciyar da kai ya baka rayuwa mai kyau ya baka lafiya Shi ne rab to ubangiji dai ya yi musu wannan shi ne duk ya ba su abin da suke takama da shi na ƙarfi ya ba su abin da suke takama da shi na ni'ima amma wannan bai sa sun yi imani da shi ba kaga wannan yana ƙara fito maka da munin laifin da suka yi ala bu'dan li'adin qaumi hud ku saurara nisan rahama ya tabbata ga adawa qaumi hud mutanen annabi hud don a ƙara fito maka da adawa din wasu suna cewa adawa biyu ne akwai adawa akwai kuma adawa adu iram to amma duk ɗaya ne babu adu iram duk adawa adawa ne ba ba wasu adu iram da kuma wanda ba adu iram ba na'am wa ila ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله مدوكاكين سركي يتي وإلى ثمود أخاهم صالحا كما من أيكا وثمود ودنقوان صالح قال يا قوم اعبدوا الله يتي يا قوم تانينا كبوتا وألا ما لكم من إله غيره باكو دوانا أبن بوتا ودقسكيا سيشي هو أنشأكم من الأرض شيء كرها لتكو دقا كساه wasta a amarakun fiha ya sanya kuma masu raya ƙasa ne a cikinta roho to ku nemi gafararsa sun matubu ilahi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na kusa yake da mai kiransa mai roƙonsa mujibin ko mai amsa addu'a sani wato <clears throat> ubangiji ya kawo ƙisa ta uku bayan ƙisar hudu sai kuma aka kawo da kissar samudawa samudu kamar yadda malaman nasaba da malaman tafsiri suke fada samudu suna daga cikin 'ya'yan sam dan nuhu wato su tana cikewa ga sam ibn nuhu wato suna daga cikin al'arabul ariba larabawa zalla kun san akwai al'arabul ariba akwai al'arab al-musta'riba akwai larabawa zalla akwai larabawan da zama larabawa suka yi to irin kabilar jurhum duk suna daga cikin irin kahbaniyun duk suna daga cikin larabawa waɗanda suke al'ariba ƙuraishawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin su suna daga cikin al'arabul musta'riba inda nasaba tana tikewa ne ga annabi Isma'il alaihi salam da annabi Isma'il alaihi salam babansa annabi Ibrahim abraniyanci suke yi amma dukkan su dai suna nasaba su tana tikewa ne ga Sam ibn Nuh wato Samiyya ne to samudawa suna daga cikin al'arabul ariba kuma sun zauna a gurin da ake ce masa a yanzu mada'inu salih a yanzu sunan gurin kenan a wancan lokacin akan kira shi alhijir akan kirawo shi wadil qura guri ne wanda yake tsakanin hijaz da sham a nan suka zauna har yanzu ana wucewa ta inda suke har yanzu wannan mada'inu salih har yanzu ka samu ka je ƙasa ta saudiya in kai mai sanya wace wace ne za a kai ka mada'inu salih mada'inu salih suna arewacin madina wato hanyar tabuka can za a bi da kai a kai ka mada'inu salih to anan suka rayu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ya wuce ta inda inda aka inda suka rayu da ma kufan wasu abubuwa nasu duk da cewa akwai shakka abubuwan da ake gani a ce na adawa na samudawa ne dan zaka je ka ga duwar watsu an farfasa an yi ɗan ɗakuna to amma yadda ƙisar wato samudawa take da irin girman jiki da ubangiji ya ba su da girman abin nan zai wa a ce wannan shi ne gidajen da ubangiji yake faɗa wa tanhitunan jibala biyuta domin wannan kamar haka 'yan akurki suke ba za ka yi tsayawa a ciki ba sai dai ka shiga ka zauna kamar kogo ne haka amma dai a dangane rarrakewa aka yi to wasu suna ganin daga baya aka yi wannan rarakar wasu kuma suna ganin a nasu din ne allahu alam to waɗannan su ne samudawa to samudawa sun zo sun gaji abinda adawa suka bari bayan allah ya halaka adawa waɗanda suka karyata annabi hudu ya tseratar da waɗanda suka yi imani da annabi hudu cikin adawa su kuma suka ci gaba da raya ƙasa bayan bayan sun ubangiji ya kubutar da su bayan komai ya lafa suka ci gaba da raya ƙasa suka ci gaba da hayayyafa saboda haka kaga a ɗabi'ance za su ci gaba da tafiya ne akan musulunci akan aƙida tun da su masu imanin su suka yi saura to har ya zama da sun raya ƙasa sun yawaita sun yi zurriya sun yaɗu a ina a duniya sai kuma ya kasance wannan tauhidi ya fara rauni wanda shine damar ɗabi'a shaidan in Allah yana aiko da manzanni shi ma shaidan yana yin nashi idan tafiya ta yi tafiya shi ma yana ta kamfen yana ta kamfen har sai a fara guje wa tauhidin a fara tsanarsa a fara ma bauta ba wani ba Allah ba to shikenan sai ubangiji ya turo kuma wani annabi don haka adawa sun zo ah, su abin da samudawa sun bai gurbin adawa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibala biyuta fadhkuru ala allahi la'allakum la'allakum tuflihun wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fadhkuru ala allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ubangiji yake cewa ku tuna wato annabi annabi ah, salihu yake ga musu ku tuna lokacin da ubangiji ya sanya ku ku kuka maye gurbi bayan adawa wato ku kuka baye kuka zama halifofin adawa wa a fil ardi ya kuma ba ku zama a cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusuran inda yake jigawa ce sai ku gina manya-manyan gidajen ku da kuke zama wa tanhituna jibala biyuta duwar watsu kuma sai ku dinga sassakewa kuna yin gidaddaji to ku tuna ayoyin ubangiji ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku kar ku zama kuna yin barna a bayan ƙasa to kaga ashe sun zo sun gaji abinda adawa suka bari sannan sun ci gaba da gina da gina da gina da gina duniya a wancan lokaci akan ce in mutum yana da hali gida biyu yake yi akwai gidan da yake zauna lokacin zafi da wanda yake zama lokacin dari idan lokacin zafi ne to sai su zauna a cikin buyut alqusur da ubangiji ya faɗa wanda za su gina a fili wanda kuma in lokacin zafi ya zo sai su koma duwar watsu wannan gidajen da suka da suka sassaka saboda haka wanda yake da hali gida biyu yake ya yi a suhul yayi kuma a cikin duwar watsu to shine annabi salihu yake cewa ku tuna wannan ni'ima da ubangiji yayi muku kada ku yi barna a bayan kasa. to shine Allah ne yake gaya mana ya aiko shi zuwa ga samudawa yake cewa i'budullah ya qaumi ya ku mutane na kamar yadda muka yi dai ta faɗa inda duk ya qaumi ta zo alama ce ta cewa yana so ya jawo hankalinsu su fahimci cewa ba cutar da su zai yi ba shi nasu ne suna shi ne ya ƙaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin da za ku bauta ba Allah ba kaga wannan shi ne jigon da'awar kowane manzo da Allah ya turo ne a bauta wa Allah shi kaɗai kada a haɗa wani da shi wanda shi ne tauhidi a mayar da duk al'amari wanda yake haƙƙi ne na ubangiji zuwa ga ubangiji ka a ɗau haƙƙin wani a bama wani ka a ɗauki wani a bashi matsayin Allah wannan fa shi abin da duk annabawa suke faɗa eh ibudullah ma min ilahin ghairu kaga babu bambanci tsakanin abinda annabi nuhu ya faɗa abinda annabi hud ya faɗa gashi shine abinda annabi salihu yake faɗa sai yake cewa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha yake kafa musu hujja akan su bauta wa Allah shi kadai sai ya mai da su zuwa ga rububiyya wanda mun ce duk wanda ya yarda da rububiyya in dai mai hankali ne ya kamata ya yarda da uluhiyya ko rububiyya ka yadda ayyukan da ubangiji yayi shi yayi su kuma mai wannan aikin shi ya kamata a bautawa wannan shi ita ce rububiyya ka yadda duk ayyukan Allah na shi to kaga wannan da yake faɗa musu cewa huwa an sha'akum min al-ardi alama ce da take nuna cewa sun yadda ubangiji shi yayi su Allah shi yayi su amma kuma suna bauta ba wasu abubuwan da suke bauta ba Allah ba sai ya ce huwa an sha'akum min al-ardi shi Allah shi ne fa ya kirkire ku daga ƙasa malamai suka ce daga ƙasa ko dai ana yana yi musu ishara zuwa ga asalin su tunda asalinsu daga adamu ne adamu kuma da ƙasa aka halicce shi ko kuma a'a yana ishara ne zuwa ga cewa daga ƙasa domin an halicce ku ne daga ɗugon bane ɗugon bane ɗin nan kuma abin da yake samuwa ta hanyar abincin da kuke ci abincin da kuke ci kuma daga ƙasa ake noma shi kaga kamar kuma ɗin daga ƙasar da aka same ku an kun milan ardi su malamai suka ce ya kawo musu wannan hujjar kuma aka jingina halittarsu zuwa ga ƙasa domin a lokacin babu abin da suke takama da shi irin gine-gine da kuma noma abin da suke takama da shi kenan noma da shuke-shuke da dashe-dashe da gyara a wato bayan ƙasa ta hanyar shuke-shuke da samar da amfanin gona wannan shi ne abin da suke takama da shi to ubangiji shi ya halice ku daga wannan ƙasar da kuke takama da ita shi ya fito da ku daga ciki shi ya ba ku damar raya wannan ƙasa ɗin to shi da allah ke cewa wasta'marakum ha sannan kuma ya sanya kuma su raya ta ne suna raya ƙasa ta hanyar noma ta hanyar shuke-shuke ta hanyar haƙa wato oramu inda ruwa yake gudana ubangiji duk ya ba ku wannan to kaga wannan duk ni'ima ce da ubangiji ya muku wanda ya ni'imta ku irin wannan ni'ima ya kamata a ce shi kaɗai kuke bautawa bai kamata ku bautawa abubuwan da ba za su ba za su amfane ku a duniya ba ba za su amfane ku a lahira ba ba za su cutar da ku ba za su amfanar da ku ba ku kanku kun san cewa abubuwan nan duk da kuke ciki na ni'ima waɗannan su suka abin Allah shi ya baku ba waɗannan gumakan ba to ka yake musu hujja da ni'imar da suke ciki don su bautawa Allah shi kadai fastaghfiru dan haka ku nemi gafararsa wato tunda har ya muku wannan ni'ima ya kamata ku nemi gafararsa ku tuba daga abin da kuke yi ko kuka yi a baya na laifuffuka Allah ya yafe muku sun tubu ilai sannan kuma ku tuba zuwa gare shi kakku kuma komawa cikin abin da kuke yi na laifi inna rabbi qaribun mujib ubangiji na qaribun kusa yake mujibun mai ansa addu'a ne qurbullahi min abdihi qurbuhu bi ilmihi wa laysa qurbuhu bi dhatihi ubangiji yana kusa da bawansa ma da iliminsa da taimakonsa da kulawarsa da jinsa da ganinsa wanda ita ce ne alqurbul khas akwai alqurbul am akwai alqurbul khas akwai kusanci na gaba ɗaya ubangiji yana tare da kowa da iliminsa ya san duk abin da mutum yake yi wanda ne ubangiji yake faɗa wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن shimali ka'id? ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka ubangiji yake cewa mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun san abin da ransa ke sakawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar wuyansa jijiyar da take wuyansa mu muka fi kusa da shi sama da wannan anan ubangiji yayi amfani da zamirin jam wa nahnu mu muka fisa ya fi kusa da shi da jinsa da ganinsa da kuma mala'ikunsa da suke tare da shi suna rubuta abin da yake yi shi ya sa ubangiji sai ya fassara wannan ya kawo zarf wanda yake nuna fassara ga wannan ƙurbi ɗin ya ce iz ya talakkal mutalakkiya ne sai ya yi ishara zuwa ga mala'ikun da suke tare da shi wannan shine kurbin ubangiji da yake faɗa a nan wa nahnu aqrabu ilai don haka dukkan dan adam ubangiji yana da wannan kurbin da shi mala'ikun ubangiji suna tare da shi suna rubuta abinda duk mutum yake aikatawa alkhairi ne ko sharri ubangiji ya aje mala'ikun da suke rubuta wannan idh yatalaqqa almutalaqqiyan ani al-yamin wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid babu magana da zai furta face a tare da shi akwai wanda suke a halarce sannan kuma wanda yake a halarce sannan kuma yana sa ido raqibun mai sa ido a tid kuma wanda yake halarce wanda baya rabuwa da shi ko da yaushe to wannan shine alqurbul am akwai alqurbul khas kusanci na musamman kusancin da ubangiji yake yi ga bawansa na ya taimaka masa ya kiyaye shi ya agaza masa ya bashi nasara a cikin al'amuransa wannan alqurbul khas ne ba kowa yake samun wannan ba sai wanda yake mumini shine wanda ubangiji ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun haka ubangiji ce idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni fa inni qarib to kusa nake anan kusancin ba irin wancan kusancin bane na kowa da kowa a'a kusanci ne na musamman ujibu da'watad da'i idza da'a saboda haka lokacin da zaka kira shi zai ansa maka wannan addu'a din wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taqarraba abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in ahabba ilayhi mimma iftarada alayhi ko cikin hadisul kursi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba kamar abinda na ainihin farlanta masa mutum yayi aikin ibada a lokacin ya fi kusa da ubangiji sama da kowane lokaci lokacin da yake aikin ibada shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke cewa jud waqtarib ka yi sujjada ka ƙara samun kusancin ubangijinka aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa cikin lokacin da da yake cikin sujjada kaga wannan qurbi ne khas lokacin da mutum yake cikin sujjada a wannan lokaci ruhinsa yakan zama ruhinsa takan zama safiya ta zama a tace take ba ta gurbatuwa da wani abu Allah kawai shine a tunaninsa shine a gabansa to kuma ruhin mutum wani abu ne da ubangiji ke ɗaukaka shi to a wani lokacin sai ya samu kusanci da ubangijinsa idza taqarraba ilayya abd idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi ba'an in taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayhi إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فإذا أتاني يمشي أتيته harwalatan wato lokacin da bawa na zai kusance ni wato zira'i abin nan dani daya ni kuma zan zan kusance shi da zira'i guda ɗaya. wato dani daya shine haka ban san me mu kira shi ba Eh? shi ne ɗari eh? to wannan yaranka ne ban gane mai kace ba yawa zira'i ɗaya kuma shi ne kamu ɗaya ɗani ɗaya kamu ɗaya to lokacin da bawa zai kusanci ubangiji da zira'i da ɗani ɗaya ubangiji zai kusance shi da kamu ɗaya lokacin da zai kusance shi da kamu ubangiji zai kusance shi da ba'i ɗaya ba'i shi ne gaba guda sannan lokacin da za ka zo wa ubangiji kana tafiya ubangiji zai zo maka yana sarfa kaga ana ana nuna yadda zaka kusanci ubangiji da aiki ubangiji zai kusance ka domin wani abun kakan kusance shi kakan zama ka kusance shi yayin da kai kake motsi ko da shi yana guri guda duk lokacin da ka motsa ƙara kusa kake da shi in kuma shi zai motso ya zai motsa kai ka motsa to za ka kuma kusanci juna sama da haka to ubangiji ya faɗi a hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji yadno ila ibadihi ashiyata arafa yubahi bihimul mala'ika a yammacin ranar arafa ubangiji yana matsowa kusa da bayansa yana alfahari da mala'iku da waɗannan bayan nasa ce ga bayina nan sun zo sun bar su sun fito daga uwa duniya ba abin da ya kawo su sai neman yarda ta to kaga wannan shi ma dunu ne ƙurbi ne wanda yake khas ba kowa da kowa yake samun shi ba sai wanda yake cikin wannan ibada din to duk wannan qurbi din baya kore uluwul baya kore ɗaukakar ubangiji bisa ga al'arshin sa domin duk lokacin da zaka ga cewa ah to in ya kusance mu sannan kuma ya daidaita ya za a iya daidaita kuma ya kusance mu wannan ba za ka yi haka ba sai ka kwatanta sifar ubangiji da irin sifarka sai ka kasance sifar ubangiji da taka in ka kwatanta ta da taka kai mahaluki to sai ka ga abin ai ba zai yiwu ba amma in za ka ɗauka wannan sifa ce ta Allah sifar ubangiji ba ta da ka iya yi mata kaifiya kai a matsayinka na bawa to lokacin duk da ka tsarkake ubangiji to ba za ka kore masa sifar da ya sifanta kansa da shi ba in ka ga mutum ya kore wa Allah sifarsa to sai da ya kwatanta ubangiji da kansa sannan sai ya ƙoƙarin kuma ya wanke shi amma in daman zuciyarka ka riga ka wanke ubangiji to ba za ka kore masa sifarsa ba an gane ko shi yasa ake cewa duk mu'attili kullu mu'attil mushabbih duk wanda zai kore wa Allah sifarsa to sai da ya kwatanta Allah da halittarsa shi sai ya ga ah, to ai yanzu kuma na rage wa ubangiji to bara in wanke shi kuma sai ya ce to a rushe sifar amma wanda yake isbati tare da tanzihi ba ma ya kawo kwatance tsakanin ubangiji da bawansa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana a hadisi sahihi yana nan cikin littattafan musulmi daga cikin sahihai ne muwadda malik da sauransu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir min al-layl yanzu yanzilu rabbuna sai wani ce to in ka ce haka to ai yanzu mu a tsulusul akhiri nan ba daidai yake da ƙasa kaza ba ba daidai yake da saudiya ba ba daidai yake da malaysia ba to kenan yaya ashe kullun cikin koyaushe ma cikin saukar yake kawai ba ma ya zama al'ashin da kuka ce ya daidaita kai ga bai yi wannan ba sai da ya kwatanta ubangiji da irin shi sifarsa inda ya dauki ubangiji laisa kamislihi shay'un to ba ba zai kawo wannan a kwakwalwarsa ba saboda haka kwakwalwar ahalus sunna har kullum kwakwalwa ce take a tsabtace don haka ba ta kawo wata shubuha da tashbihi na ubangiji bare ta bukaci adili don haka ubangiji ya ya sifanta kansa da sihofi shi ya san kansa saboda mu a antum a'lamu amillah ubangiji shi ya san kansa saboda yadda muka san muka san shi shi yake ba mu labarin kansa to kuma sai ya sifanta kansa da wasu sifofi da yaren larabci wanda dubba larabin da ya karanta larabci ga ma'anar da yake fahimta sai wani ya zo ce a'a shi yana ga sifofin nan in aka ɗauke su a zahirinsu za a halaka har ta kai wani ma ya ce ai in ka ɗauki alƙur'ani kai aiki da zahirinsa to za ka kafirta ya ubangiji da ya saukar da alƙur'ani don ya zama shirya kuma ya zama wani wata tsotsuwa ce wata madafa ce ta shiga kafirci kaga wannan magana ta yi muni kwarai da gaske magana da sawi ya faɗa magana ce mai muni kwarai da gaske saboda haka wannan magana ba magana ba ce komin girman mutumin da zai faɗe ta da za a ɗauke ta a matsayin magana hadda za a ce al'akhudhu bi zawahirin qur'ani min usulil kufri ce wai ka rike zahirin alqur'ani yana daga cikin shika-shikan kafirci ba ma wai kafircin ba a cikin shika-shikan kafirci inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa ko yaushe alqur'ani kama hannunka yake zuwa ga hanya da take shiriya ba hanya da take ta kafirci ba saboda haka qurbin ubangiji kas iri biyu ne akwai alqurbul am akwai alqurbul khas kuma alqurbin sa babu wani wanda ya taba cewa ubangiji yana kusantar bayansa da zatin sa babu wadanda suka fadu wannan sai jahamiya sai jahamiya mabiya jaham ibnu safwan ko asha'ira da muke ta magana ake ta cewa aqidarsu aqidarsu ko su basu su faɗi haka ba a sha'ira duk inda qurbi yazo suna fassara shi da qurbul ilm ka ka duba littafan a sha'ira duk ka gani a asha'ira a irin su razi jimajimai a cikin ash'ariyancin wanda har ana ganin su a cikin ash'ariyancin ma masu iya kafa wa kansu mazhaba mai zaman kanta ne irin yadda suka cika suka tumbatsa a cikin sha'anin ash'ariyanci razi ya kai wannan rayuwarsa duk ya ba da ita akan wannan harkar bincike akan ilmul kalam yaya za a yi isbatu sani'i duk akan wannan har ma wata rana a naisabur ne ko a khurasan na manta amma ina jin a naisabur ne ya zo wucewa sai aka ce ma wata tsohuwa aka ce kin ga malamin can ta ce iya eh. ce yana da dalili dubu akwai Allah ana nuna mata shi don a nuna mata matsayinsa ko yana da dalilai guda dubu wanda suke nuna akwai Allah sai tsohuwar dan cewa ta ba don yana da shakka dubu ba ba zai buƙaci dalili dubu ba shakka dubu zai nemi warware ta da dalili dubu saboda isbatu sani ba shine manzanni suka zo da shi ba manzanni ba su zo don su gaya wa su gaya wa al'ummarsa cewa akwai Allah ba duk fiɗira ta san akwai Allah abinda suke so su tabbatar musu tauhidul uluhiyya cewa a bauta masa shi kadai an gane ku kamar yadda ajiye muka faɗa da kuma yanzu da muke karanta kissar annabi hud ya qaumi abinda ya fara ce musu i'budullah bai ce musu akwai Allah din ba sai ya ce ku bauta wa Allah sun san akwai Allah sai ya musu hujja ma da tauhidul rububiyyah da ba sa ba sa musunsa huwa ansha'akum min wasu ardi fi ha ashe kaga annabawa ba sun zo bane da isbatus sani'i su tabbatar akwai wanda ya duniya a'a sun zo ne li isbati uluhiyyati Allah subhanahu wa ta'ala li isbati tauhidil ibada sun zo su tabbatar da tauhidi na ibada to ko razi wanda shi ya kai matuƙa wajen wannan duk da cewa daga ƙarshe ya dawo ya yi ta nadama ya ce ya ɓata rayuwarsa yana da wani littafi sunan shi aqsamul lazzat a ciki yake cewa ya bata rayuwarsa bai amfani komai ba bai amfani da komai ba sai kila wa kala shi shi da ya tsaya a cikin alqur'ani ya ga alqur'ani akwai inda aka isbati akwai inda aka yi nafi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir da ya tsaya iya nan duk da ya ishe shi amma ya tafi yana ta wasu kwakule-kwakule da zakule-zakule wanda ya ce ya bata rayuwarsa ya bata rayuwarsa kwarai da gaske to ko su ba sa cewa ƙurbin ubangiji ƙurbi ne na zati jahmiya kawai suke faɗa su kuma jahmiya ba sa hujja da maganganun annabawa gaba ɗaya za ka samu sauran 'yan bida'a duk tawa'if na ahalil bida abinda suke yi shine su yi tawili za su ɗau aya su yi hujja da ita amma tawilinta za su yi su jahmiya kwata-kwata ma wannan baya gabansu su abinda annabawa suka zo da shi ba hujja bane a gunsu to saboda jahilci a ƙasar nan sai ya kasance ba ma a ƙidar ash'ariyancin ake koyar ba so ake a koma da mu a ƙidar jahamiya wanda duk ƙungiyoyi da na bid'a din da wanda ba na bid'a din ba sun yaƙi jahamiya jahamiya su kadai ne masu cewa Allah yana ko ina amma sha'ira ba sa tabbatarwa da Allah hayyiz ba sa tabbatarwa da Allah makan abin abinda suke cewa da sauran ƙungiyoyi na abin nan Allah baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya hada baya rabe kaga babu kenan a ce la dakhil al'alam wala kharijahu la muttasilan bihi wala ba'inan anhu la la yamin wala shimal wala wala eh, tahat wala fawq kaga in aka ce ka sifanta babu aka ce dan Allah yi min definition din babu ka ce abinda baya ƙasa baya sama baya ciki baya waje baya hada baya rabe baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa ka ci kai amma wannan ka iya tsarawa ka iya tsara magana ai wannan babu kenan to su irin wannan suke yi suke yi wacce ubangiji ba a cewa yana ko ina to amma yanzu saboda sai ka ga mutum yana takama wai shi al'ashari amma kuma yana cewa ubangiji yana ko ina wanda duk tafan asha'ira ba sa faɗar haka su da suke ya karma aqidar da tace ar-rahmanu alal arshi sawa kuma yazo ya ce yana ko ina ba sa fadar wannan jahmiya suke fadar wannan wanda kuma magana ce mai nuni mai muni domin lawazim din ta ba su da kyau domin a ina din nan da kace kace ba za a yi masa guri ba amma kace yana nan nan inda ka nuna menene shi ba guri bane to kaga ka korewa ubangiji abinda ya tabbatar wa kansa kuma ka tabbatar masa da abinda bai tabbatar wa kansa ba kaga tanakudi ya kare anan saboda haka inna rabbi qarib ba wai yana nufin kuna akwai alhululiya su kuma alhululiya su ne masu cewa ubangiji yana hadewa da bawansa ya sauko su hade alhululiya yana sauka a jikin bawansa akwai al-ittihadiyya su ma wanda suke cewa ubangiji da komai ka gani kawai ubangiji ne komai ka gani mazahir ne na ubangiji ma haka babu abin da za ka gani ba Allah ba waɗannan su ne al'ittihadiyya to duk waɗannan aƙidoji sun shiga cikin kuma sufanci su kuma ba ta ɓangaren ashariyanci suka shigo ba su kuma ta ɓangaren ta ƙofar sufanci suka shigo har irin su ibn al-arabi irin su ibn al-farid irin su ibn sab'in irin su sadruddin al-qunawi duk abin da suka yi irin su afifu abin da suka yi ta koyarwa su kuma a rayuwarsu kenan kuma ana daukar su manyan waliyai cewa su waliyai ne kaga wanda kuma wannan ba walittaka bace kace kowa zai iya zama Allah wannan shine tsabar ittihadiyanci ce ubangiji ya wannan duk abin da muke gani mazahir ne nashi shine guda daya wannan ita ce hakika wannan ita ce hakika guda daya abinda duk ba wannan ba to abin nan shi sai ce la ilaha illa ana wai da farko tauhidin awam shine la ilaha illa huwa illa huwa in kana cewa huwa to kai baka kai ko ina ba a tauhidi to in ka dan fara matsowa kusa sai ka fara la ilaha illa anta to ka fara ganin shi kenan to in ka cika ka isa ka kai tashar inda ake so a kai to sai ka ce la ilaha illa ana to wai ka zo tauhidi na tauhidul khawas khassatul khassa kaga wannan bata ne bai kamata a dauki wannan a matsayin addini ba kuma duk bai karantar da wannan a littattafansa ya kamata a yaƙi wannan aƙida ɗin komin matsayinsa ba wai za a dubi girman matsayinsa ba ko a ce malami a'a in dai har zai koyar da wannan cewa wani zai iya zama Allah ban da Allah to babu shakka wannan abin ne da annaba gaba ɗaya suka yaƙi shi qalu qalu ya salih qad kunta fina أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب نعم قالوا سيسكتشي يا صالح يا كي صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا kai ka kasance wanda muke maka kyakkyawan fata a cikinmu gabanin haka a tanhana yanzu kai ne kake hana mu an na abu da ma ya abu da ba'una mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa wa inna na lafi shakkin min mata da una ilahi muri lalle mu tabbaci haƙiƙa muna cikin shakka cikin abinda kake kiran mu zuwa gare shi shakka mai zurfi kaga maimakon su ji maganar da ya gaya musu sai suka mayar makasa magana kuma wannan maganar da suke yi masa tana nuna cewa salihu din nan a cikinsu sun yaba da halinsa sun yaba da hankalinsa sun yaba da matsayinsa suna ma tsammanin nan gaba zai zama ɗaya daga cikin dattijan gari manyan gari da za su shugabanci ƙabilar samudawa saboda hankalinsa da ake gani don haka sai suka ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ada ka kasance mutumin da muke maka kyakkyawan fata qabla hadha kafin wannan maganganun da kake yi da can muna maka kyakkyawan fata kaga wannan ya nuna kenan da farko sun yadda mutumin kirki ne kamar yadda shawa suka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama as-sadiqul amin ne amma da yace abautawa Allah sai kuma zama wato sai ya zama abun fada sai ya zama abin rigima da shi a da can an ce da shi a sadiqul amin amma da ya ce abota Allah sai ya zama makaryaci sai ya zama boka sai ya zama mawaki sai ya zama mara hankali to haka haka haka wato jahiliya take ko da yaushe wato ido rufewa yake gaba daya basira ta toshi kuma ku kula da yadda suka bashi ansa قد kunta فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا an نعبد ما يعبد, أن نعبد ما يعبد آباؤنا in ka kula da ansar da mutanen annabi nuhu suka bashi ansa ce mai tsauri in ka zo ka duba ansar da mutanen annabi hudu suka gaya masa sai ka ga mai tsauri ce amma ba ta kai ta mutanen annabi nuhu ba in ka zo ta mutanen annabi salihu sai ka ga ta ƙara yin sauƙi kuma haka ne annabi nuhu kaga hacciwa suka yi inna lanaraka fi dalalin mubin muna ganin ka cikin bata wanda yake mabayyani suna ganin shi mahaukaci ce a mutanen annabi hudu sai suka ce wa ina lana raka fi safaha muna ganin ka kana da wauta su kuma waɗannan da suka tashi suka kun tafi na marjuwan qabla haza kun ga lahajar tana tana sauka wannan shi yake nuna maka wato kullum abubuwa ana ci gaba da bayyana su kuma tsananin gaba da abin kuma yana raguwa kwakwalwar mutane na ƙara faɗi ko ana fara ganin cewa ya kamata kuma a rage tsatsaurar kausasa harshe lokacin da ake sauraron abokin musuma ko wanda ake ga an saba da shi farko annabi nuhu shine farkon manzo kaga lokacin ba a saba aiko da manzo shi da aka fara sannan hudu ya zo daga baya sannan wannan annabi salihu ya zo kaga duniya kuma ta dan fara sabawa da cewa an aiko da ana aiko da mutane kuma suna gargadi to haka nan duk inda ka je in ilimi ya yi faɗi ya yawa a ƙasar to za ka samu lahaja ta tattaunawa ba ta da ba za ka damu ba don wani ya ce abin nan da kake ba daidai ba ne ya soki abin da kake yi kawai ƙoƙarin kai ma da za ka yi ka fito ka kare abin da kake yi ka ce ni ko abin da nake ina da hujja ga hujja ta a duba littafi na kaza a duba kaza a duba Ka kaga kaga kwakwalwa ta fara buɗewa amma in ka fara jin ana cewa a hana wani a kai ma wani hari a daki wani a rushe masa masallaci a rushe masa makaranta a kashe shi to alamar cewa kwakwalwar a toshe take ya kamata sai an yi ta aiki har kwakwalwar ta fara budewa to kun ga lahajar su sai ta yi sassauci suka ce kad kun tafi na marjuwan qabla haza mu da muna maka kyakkyawan fata gabanin kai wannan magana a tanhana an da ma da abu yanzu ka hana mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa kaga kenan tsabar takalidi kenan ko wato a rike kawai abinda ake kai na gargajiya ba wai maganar tunanin hujja ake ba sunan ba maganar wai ya saka masa hujja bai gamsu a'a tunda dai iyayensu akai suka tashi to su ma ya kamata ya basu har ma wai suna mamaki dan sulubin nasu na mamaki ne A atanhana yanzu sai ka hana mu wato abin babba ne ba. ka zo ka ce abinda iyayenmu kamar yadda qurayshawa suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo da shi abin mamaki aj'al al alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab yanzu allolin nan duk a watsar da su a rike daya abin fa da mamaki to shine kaga suna mamaki saboda basu su bude kwakwalwarsu su yi tunani domin su kafa hujja akan abin da suke yi ba sai suka ce wa inna na lafi shakkin mimma tad'una ilayhi muri mu lalle haƙiƙa muna cikin shakka game da abin da kake kiran mu a kansa muribin kuma shakka mai zurfi wato ba za mu fahimce ka ba don mu muna taraddudi kai bayan taraddudi ba kai mu mun gama ma gamsuwa cewa abin da kake faɗa ba daidai ba ne kala ya ƙaumi ya يا قوم أرأيتم إن كنت على na من ربي وآتي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تفسير قال يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي yanzu shin ba ku gani ba idan na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan sannan ya bani wata rahama daga wajensa faman ni min Allah ina saitu to wane ne zai taimaka mun ya kare ni daga azabar Allah in na saba masa fama na ni gaira tafsir ba komai kuke kara mun ba sai hasara wato da suka gaya masa wancan magana su sun nuna masa suna shakka suna tantama a ce dai yanzu shi abinda da yake faɗa gaskiya ne a bar abin da ake kai na gargajiya a rike shi nashi addinin gaskiya suna tantama tantama mai zurfi to shi ya nuna musu shi fa baya tantama akan hujja yake akan dalili yake akan yaqini yake akan burhan yake to yaya zai saki abin da yake da yaqini akan sa da tabbaci akan sa ya kama abin da su ma tantama suke da shakka wani irin hankali ne yake da shi da zai bar abin da yake yaƙini ya kama abin da yake shakka su sun ce lafi shakkin to shi ba akan shakka yake ba shi ala bayyinatin min rabbi yake ce ara'aytu kuma labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance bisa wata hujja hujja shine burhan shine abin abinda na tabbata haka yake ba ya da wani da sofanan shubha shi yasa hujja ake kiranta bayyana domin babu sofanan shubha ko kadan a ciki ta fito karara to ni ina kan wannan turba din sannan daga ubangiji na wanda shine ya tarbiyance ni shine ya halicce ni shi yake ci da ni shi yake mun komai sannan ya dora ni akan wannan hanyar da bana shakka akan ta wa atani minhu rahma sannan ya bani wata rahama daga wajensa ita ce annabci duk da wannan sai in bar nashin in kama naku ko ku bani ansa wato wannan ita kanta gashi siga ce ta tambaya amma tambaya ce wacce ke istifham da inkari mai hankali ba zai yi wannan ba in na yi wannan to na jefa kai na cikin hasara ran da ubangiji na zai jimke ni kuna iya ku taimake ni faman yansuri ne min Allah in asaitu wane ne zai taimake ni ya kubutar da ni daga Allah ina saba masa har na barnawa wanda shi ne gaskiya na kama naku wanda shi shi shakka ce kama kama ne jita jita ce ba gaskiya ba kawai abinda kuka gada ne daga iyaye da kakanni yaushe ne zan saki nawa in kama naku in na yi haka kuma ya waye zai taimake ni daga kaga anan kamar yana musu hannunka mai san cewa duk kanna da suke bauta ba wanda zai yi taimako a gurin Allah ba wanda zai yi taimako a gurin Allah fa man yansuruni waye zai taimaka mu akwai wanda zai taimaka mu cikin ko cikin gumakan ku? ma'ana dukkaninsu ba masu taimako bane a gurin Allah fa ma taziduna ni ghaira taqsir ba komai kuke kara mun ba sai hasara hasara ce kawai kuke kara mun idan har na bar abin da na bar abin nake kai na kama naku wa ya qaumi wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadhuha ta'qul fi أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب to shikenan mutanensa sun nemi sai ya kawo musu wata mu'ujiza wani abin da ya saba wa al'ada abinda ba su taɓa gani ba abinda su a tunaninsu ba zai yiwu ba ya zo musu da shi in har shi annabi ne to shine batun naqatu salih ko naqatullah kamar da ubangiji yake jingina naƙar zuwa gare shi taguwar da Allah ya bawa annabi salih sai batun ta zo wanda shine darasin mu na gobe in sha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in